أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحرقه المكي وأربع أولا صحابنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال يتي سورة النور يتي وحق وفرضنا haƙƙun ke karanta wa farradna taqila kamar yadda yake da shadda an gane haƙƙun su ne abu amur da ibn kafir ke cewa suratun anzalnaha wa farradnaha farradnaha bi takfir an gane takfir yawaitawa shine farradnaha duk kalmar da take kun ba ai tadhifi ba tana ba da ma'anarta to na kamata tadhifi sai ta zama duk wannan lil mubalaga takfir wa haƙƙun wa farradna haka nan ya nuna maka aida ta tarli yace wa qabla wa ba'da al harfi ati bi kulli ma ramastu bihi fil jam'i id laysa mushkila ma'ana idan ramzul jama'i ne kamar sa haqqun to yana iya zuwa qabla qira'a kamar yadda kaga haka haqqun wa farradna kuma kuma farradna haqqun an gane kamar can da yace wa suhbatu yusra an gane ko kaga suhu ya ambaci ramzi kafin kalmar da aka yi tsabanin karatu da ita wannan sai ga irin ramzul jama'i shine wa qabla wa ba'da al-harf yana iya zuwa qabla al yana iya zuwa ba'da al-harf amma shi ko ramzul ifradi shine wa min ba'da zikri al-harfa usmi rijal shi bai zuwa sai ba'da zikri al-harfa an gane sai ba'da zikri al Ya ce wa haqqun wa farradna thaqilan wa rafatun yuharrikuhu al-makki makki yuharriku rafa wala ta ta'khudhukum bihima rafatun makki yuharrikuhu kaga tahriq wa hay wannan wa hay tujara tahriq wala ta'khudhukum bihima ra'a ra'a fatu kaga ra'a fatun bi tahriq al wa arba'u na farko muna da arba'u an gane ko inda yake cewa shahadatu a ahadihim arba'u shahadat nabiyin kuma ya da rawa an azaba an tashhada arba'a shahada waɗannan su ne arba'u guda biyu to na farkon Shi ne fa shahadatu a ahadihim arba'u awwala ne karatun sihabun kaga bai kayyade mana bai ce arba'u bin raf'i ko bin nasbi ko kaza ba an gane bina ana kan ka'ida shi can wa fil raf'i wat tadhkiri wal ghaibi jumlatun ala ha lafdhiha talattu man qayyada al ula kaganan tun da sabanin tsakanin raf'a ne da nasaba to wanda ya ambata masu ke karanta rafa dama ce don sabani tsakanin rafa ne da fata idan ya ambaci kalmar ba tare da taƙairi ba to yana nufin rafa to da haka ma'ana sihabun hamza da isa'i da hafsu suke karanta fa shahadatu ahadihim arba'u shahadat idan karanta ta arba'u shahadat sai zama khabar na shahadatu shahadatu ahadihim arba'u shahadatu mubtada wa huwa mudaf wa ahad mudafun ilayhi wa ahad mudaf wa damir jama'a mudafun ilayhi sai arba'u shine khabar an gane ko idan kuwa karanta ta arba'a shahadatin kamar yadda yake shine girar ahlus sama da ibnu amir da shu'ba mafi yawan qurra sun karanta ta fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin Ka kaga na fa shahada shahadatu ahadihim an yashhada shafa'a gane ko wannan shine arba'u awwala tihabu an gama da wannan ko wa ghayru al-hafsi khamsatu al-akhir an gane ko ghayru al-hafsi khamsatu al-akhir shi ma khamsa muna da guda biyu kamar yadda muke da arba guda biyu na farko al-khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana min as-sadiqin nabi wal khamisata anna ghadab Allah alaiha kana min as-sadiqin an ga suma guda biyu ko to na farkon babu sabani a cikin sa an gane ko shahadatu halim arba shahadatu billahi innahu la min as-sadiqin wal khamisatu an gane ko duk sun hada kan wal khamisatu sai na biyu wa yadra'u anha al-azaba an tashhada arba'a shahadat an gane an tashhada arba shahadat kaga arba'a shi ne mafulun biyu kaga ko shi nan ba yi sabani ba abin da yasa ba sabani ba saboda fi'ilin ya zo karara an tashhada arba ashar shi ko wancan ba tashhada bane ba fi'ili bane fa shahadatu ahadihim arba'u kaga arba'u na iya zuwa kamar din shahadatu yana iya zuwa kuma maf'ulun bihi na an ya shahada arba shahadat an gane nan ko to da haka nan arba bi babu sabani wal khamisatu na can shi ma babu sabani anna la'natullahi alayhi a nan ne aka samu sabani an gane wa ya rawa an hal azaba an ta shahada arba'a shahadatin billahi innahu illa min al-kadhibin kamar khamisatu kaman wancan wal khamisatu shine kira'ar jama'a sune ghairul hasbi su suka wanda ba hafsu ba su suka karanta wal kenan hafsu ba? kaga hafsun halafa shi ko yana karanta ta wal ta, anna ghadaballahi alaiha an gane wannan ko shine wa ghayrul hafzi khamisatul akhiru an ghadiba at-takfif war raf'u wal kasru na ah, an ghadiba at-takfif wal kasru wal khamisata anna ghadaba Allah hada ghadaba shine masdar ana cewa ghadiba zaidun kaga shine fi'ili da kasarar zadin an gane shi ko mu mudari insa kuma ya ghadabu kaman fariha ya farahu gaziba zaidun ya gazabu gazaban kamar yadda ake cewa fariha zaidun ya farahu farahan farahan an gane shi to don haka sai ya zamana ya ce an gaziba tafifu kai tafifun an maimakon walhamisatu an da walhamisatu an na sai sai walhamisatu an shi ne tafif kaga an karfafa an cire mata nauyi an cire mata shadda shi ne an an gaziba tafifu sai mai walkasuru kasru kasra shi ko akan dalun hmm. an gane ko hmm. sai su karanta ta wal khamisatu an ghadiba Allah alaiha an ghadiba kaga ghadiba yanzu ya zama ya zama fi fadi amma kirar waɗancan fa ya zama ne ghadaba me gazaba masdar kenan shine ita shine masdar an gane ko wannan su fushin Allah wannan kuma an gaziba Allah ya yayi fushi shine kira'ar waɗannan an gane ko daga kira'ar nafi'u shine udkhila ko sai karanta ta wal khamisatu an ghadiba Allah alaiha Allah yayi fushi da ita an gane wancan kuma ghadabullahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta mhm. ويرفع بعض الجر يشهد شافع وغير أولي بالنص صاحب مكلا ويرفع بعض الجر ونحن مفعول به أولا الله ويرفع ويرفع بعض الجر الجر شنو مفعول به نعم. ينا رفع هذا jarra بعض wacce take bayan gaziba daga gaziba sai wacce الله Allah kaga a wacin kira da suka ce anna gazaba kaga gazaba ya zama mai ya zama isin masdar kaga abin da zai biyo bayan shi mudafun ilayhi da ka gazaba mudaf allahi mudafun ilayhi yayin da waɗannan suka ce gaziba kaga ya zama fi'ili kaga fi'ili na buƙatar fa'il an gane fa'ilinsa shine allah to da kaga kira'an nafi'u allahu zai zama fa'il sai zama da rafa. a kira'ar jama'a Allahi zai zama mudafin ilahi na gazaban lahi ya sa ya ce wa yarfa uba adul jarra an gane ko jarran nan da ke allahi to shi yarfa uha yana mai shi ta marfuwa mm. ya ce ya shahadu sha'i'un kira'ar ya shahadu an gane ko mm. yau ma yau ta shahadu alaihim alisinatuhum wa aidihim mm. sha'i'un hamza da ke suke karanta yau ma ya shahadu alaihim alisinatuhum wa aidihim an gane ko saboda ba mu'annas hakiki ne sannan kuma an yi tafsiri ya shahadu alaihim an gane kamar can da yake cewa ya eh, fashi fa'a yau mai zin tura duna la ta famin kum kafiya sai ce la ya famin kum kafiya an gane waɗannan ko ya fashi fa'an mhm, me yake a bashi ba ko ya rafa'u ya shahadu sha'i'un wa gairu ulibin nasbi sahibu kala sahibu kala sahibu shuba kala ibn abu suke karanta awit tabi'ina ghaira sai ce ulil irbati min ar-rijali kaga ghaira ala wazn aw tabi'ina hala kaunihim ulil irbati an gane wannan ko da kuma alal na'at aw tabi'ina ghairi an gane kamar ke cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari yana cewa ghayra uli nafsi nasbi fi haqqi nahshala bi rafi ko bi rafi fi haqqi nahshala kaga fi haqqi nahshala suke yin ghayru ghayru ulil darari sauran kuma ghayra ulil darari nan kuma sahibu kala da shu'uba da ibn amir su ke cewa gaira ulil an ko ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والحمز وصحبته حالا نعم ودري نكسر ضم ضمه دري أنغاني نيجي سوا منين آه، مثلا ذري كأنها كوكب ذري وذري نكسر haka ne ko dambahu durriyun sai ce dirri dirri a gansa makasara wa fi maddihi gurin mai da wannan ya ta zama madda dirri wal hamzu da kuma kawo hamza sai ce dirri u yawo a yau alaikum salam dirri u an gane ya eh, ke tuwa ne. wa dirri yana sai ban mahu shujjatan kaukabun dirri u an gane ko wa dirri yana sai ban mahu hujjatan hujjatan rida suke kasara sai su ce dirzi masu yin hamza kuma su ne maddihi wal hamzo subbatuhu kalla da haka za akwai kira a uku akwai hujjatar ridan suna cikin subbatuhu hala da aka suke cewa dirri'u an gane kisa'i da abu amur suke cewa dirri'u sauran subbatuhu hala shine hamza da shu'ba hamza da shu'ba su suka saro suke cewa durri'u sauran kuma suke cewa durriyu an gane ko to haka kira wani suke wa durriyu ne su duka da suna ne na su kalkabun durriyun an gane ko na tauraro hmm? يسبح فتح يسبح فتح ta fa’ala. ويوقد المؤنث شرعا وحق تفعل يسبح kamar haka ka كما هكا sif yana nufin نفهم كذا ne na ibn amir sif. shuba da ibn al suke cewa fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbahu lahu fi bil ghudwi wal asali rijal an gane ko idan an ce yusabbahu ya zama ne ya zama mabniyun lima lam yusamma fa'ilu an fahimta da kyau ko a kira'ar jama'a kaga ma'ana ta fito karara yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asali zuwa ke tasbihi rijalun sune fa'il kuma yusabbihu ya zo mabniyun lil fa'il kaga ya tafi daidai kira ta bayyana karara amma wannan kira kaga ba ta bayyana karara ba yusabbahu lahu fiha bil gudwi wal asali rijalun me matsayin rijalun rijalun mubtada a'a an samu fi'ili mabni limalin musamman fa'iluhu me ake nema na'ibul fa'il fi'ilin da aka gina shi lil fi'ilil ma'lum fi'ilil fa'il to shi ake nema wa fa'il kamar yusabbihu sai a ce rijalun ne fa'il to amma yanzu aka ce yusabbahu me ya matsayin rijalun in ka ce na'ibul fa'il ma'anar ta jirkice domin me ma'anar yusabbahu me ma'anar ana yi masa tasbih akwai mutanen da ake tasbih ana cewa subhana zaidu ko subhana amru kaga ba mutane tasbih to da haka kace sabahu lahu fiha bil gudu wal asr amma sai rijalun sunna al fa'il ma'ana ta lalace ba haka ke ba saboda ba ai mutane tasbih an gane ko to nan sai wasu kace ma al fa'il sa shine lahu yusabbahu lahu an gane lahu shine al fa'il ana yi maka tasbihi shi wa shi wanda ya cancanci tasbihi shine Allah an gane ko to me matsayin rijalun sai suka kaddara ba rijalun kuma wani fi'ili daban da ya masa يصبه ليل فيها بالغدو والآثال يسبحه رجالا هكا رجال فائلين نفئلي معزوف تقديره يسبحه رجالا an gane da kira da abu to yi wani kira tana da iskali an gane sai irin wani tauti a ke fudda ita akwai irin kirar a ja'far basa madani ya yi irin wannan kirar a suratul jasiya yana cewa kullul ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allahi yajzi qawma sai ya karanta ta li yujza qawma li yujza qawma an gane ko li yujza kaga qawman bai tafiya na ibn fa'il saboda ya riga zo da rabu da sama an gane ko to da sauran sai ce yanzu ba bu kira ta fito an bayyana kira ko an bayyana wajen hinda ko يصبه له فيها يصبه فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا sai fi shar'a su ke karanta yu kadu sai ce tu kadu an gane ko yake cewa menene eh, zaitunatin tu kadu min shajaratin ba tu kadu mhm. yusabbahu menene fatul ba ويوقد المؤنث شرعا وحق تفعل حق سوى كذا تفعل على وزن تفعل Hmm. an gane wannan na tafa'ala din ko hmm. hamza da ke abu amur da ibn kafirin sai ce tawakkadu an gane ko tawakkada min shajaratin mubaraka tawakkada hmm. shine wa haqqun tafa'ala wa ma nawwana al-bazzi wa ma nawwana al-bazzi sahabun wa rabbuhum lada zulumatin jarradan wa awsara wa ma nawwana al-bazzi sahabun bazzi bai tanwinin din sahabun ba an gane ko inda yake cewa a auka zulumatin fi baharin lujjiyin ya shahu maujin alaikun salama bi bakar ito auka zulumatin fi baharin lujjiyin ya shahu maujin min faukihi maujin min faukihi haɓa min sahabu an gane ko ma'anar wani albazi sahabu an gane ko za ku fi wani ne mawujin min faukihi mawujin faukihi sahabun zulumatu kaga sahabun sai zulumatun ba zuwa fauka ba kaga sai zama sahabun zulumatun na atne na sahaba an gane ko al sahabu zulumatun kuma ba a zo a fauka ba an ga wannan ko to wannan kira'ar ta bazzi da bai yi tanwini bai ma'ana ya iza sai ce sahabu zulumati girgijan dufai sahabu zulumati shi ne wa mana wani albazzi sahabun wa rafuhun da da jarba dare wa ausala an gane ko wa rafuhum la darulu mati jarra dari kaga darin shine wa ibn kasir ibn kasir kaga rabon sa biyu sura mm. shi bazzi bai tanwini bai na ce bazzi bai tanwini ba kumbul ba ya yi tanwini zulumatun sahabun sahabun an gane ko mm. sannan ya ce daraja sahabun zulumatin shine kira'ar kumbul shi kuma bazzi sahabu zulumatin sauran kuma sahabun ظلم عدتم يقول قالكم ومعنى الوزي سحاب وسحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار سلام كما استخلف ابنه مع الكس صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا كما استخلف ابنه مع مع الكس صادقا صادقا سيدي شؤ رمزه صادق عن أهل وليونك واستخلف الذين من قبلهم وعلى الله الذين أمروا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف عن أهل وليونك كما استخلف الذين من قبل قبلهم وكما استخلف الذين من قبلهم استخلف ليستخلف كما رجع أن إذا رجع كما إلى ربكم ترجعون لترجعون عن أهل استخلف في الوكل في خليفة استخلف عن خليفة جدا نعم. هذا أبو ديني وفي بدلن الخف صاحب هودا صاحب هودا لا صاحب شيني شعبة دلا ابن كثير سوجة كان في بدلن الخف أنقاني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلن الأنفس ولا يبدلنهم أنقاني وكما تنيتي آه، ونني آه، يبدل ها هنا وفوق وتحت الملك كفيه ضلالة كفيه ضلالة فيها وتاتا في wani هنا وفوق وتحت الملك ومن قبل بالتخفيف يبدل هنا وفوق mulki الملك كافيه مللا kaga ke cewa yi ƙasa rabuna an yi bidila da akwai masu an yi baddila da an gane ko inda zan haka nan fauka ya ce a tsarar buhu in lallaka kunna an yi budilahu kuma sai wa yi budilahu haka nan in ni ana kalla min kamalan wa walada ba a tsarar bi an yi budilani ko an yi fatilani an gane ko an yi tiya ne min minu minu da yake cewa ita wani ana ganin kuka an yi budila kuma min minu zakatan an yi budila kuma to wannan shine yubdilu da yubdilu to shine wannan yace bi yubdalan nan khairu kaga wanda su karanta shi da tasbih sun daidai da masu karanta shi yubdilu hmm. sahibuhu da la sahibuhu shu'uba da la ibn kasir an gane mhm. wala yubdilan nan eh wala yubdilan nan kuma wala yubdilan nan sai wala yubdilan nan min ba'di khawfihim amna وثاني ثلاث رفع سوى صحبة وقف ولا ولا وقف قبل النصب إن قلت أودلا وثاني ثلاث رفع ثاني ثلاث نبي ثلاثة معناه أبي ثلاثة ثلاثة ولا بيو نبي أنجانيكو يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ألا ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم نأتيك هنا من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوقات لا غنى فيك to na biyun yake magana banda na farkon shi na farkon masu ban da bittifa sani salatar fa siwa siwa suhbati in ka ɗaya suhba kaga ya kunshi alu sama da hafsan da Amin. amir ke cewa salatu auratin lafu salatu auratin lafu an gane suwa ba su so ya suke yi salata saboda mai wa su a kulon don muwar rafu sakitan gairu humulil fati wa nasbi a kumbala tun da ya ce waɗanda karanta da rafa to sama suna karanta da nafi hmm. sai su ce salata auratin lafu an gane to idan aka ce salasu auratin lakum kaga ta zama sabuwar magana shi kenan sai ka tashi salasu auratin da yasta zina amanu da yasta azin kuma allazina malakat amanu ladina lam yablughu al-hulma minkum salasa marrat na daya min qabl al fajr na biyu min hina tad'una thiyabakum min al-zahira na uku min ba'da al isha hiya salasu auratin lakum هذا ثلاث أورات da إذا ما in لمبتدأ محذوف hiya ko hadhihi ثلاث أورات lakum wannan kenan kaga ce ana iya tsayawa zan bayani kaka ce salatu auratin saboda bai da alaka da wancan da ya kira da suka ce salatu auratin lakum an gane ko salatu auratin lakum kuna iya kaddara shi fazu salatu aurat ku kiyaye lokutan nan naku guda uku kaga kenan bai da alaka da wancan da ya gabata wannan kuma mafulun fi ne na wata kalma da ba to kana iya tsayawa an gane ko wa yamhila tad'una thiyabakum min adh-dhahira sai ka tashi salasa a auratin lahum saboda fi'ilin shi bai da alaƙa da fi'ilin da aka baro idan ko ka kaddara badal ne na waccan salasa ai akwai salasa ta farko yastazin kuma na malaka da malakum allazina lam yablughu al-hulma minkum salasa marrati ita ce kuma salasa a aurati idan salasa a aurati badal ne na salasa marrati to ba za ka yi wakafi ba tunda ba ka wakafi min badal wata tatrukul mubtala min an gane ko to shine ma'anar wala waqfa qabla an-nasbi in qulta ubdila idan ka dauki ra'ayin cewa an yi badal kuma badal din sai na sama tun da wanda za a badal din mansub ne to ba za ka yi kafi ba ba za ka tsaya salatu ba za ka tsaya hina tadawuna siyabakum min az-zahira ba dole sai ka haɗe tun ka dauko tun daga salatu mara da farko to sai ka hade da wannan salasa auratin saboda duk salasa auratin duk ce salatu mara an gane ko da wannan su ne ne kasan bai ko wani da wani tibi da Allah ya yi wani tibi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء وعد النساء شام على قصد زلفة وست عن الكوفي وكل على طهري وشام وكوف أن تضل السبيل والأخير عليما أليما عد شام ولم يكري تعول لكل ثم دع نحلة لهم وما في الوصايا غير سنتين يا ذخري وعدوا شهيدا في الجميع وآية الديات أطالوها وقل آية السكر يقينا طريقا قل عظيما وأسقطوا رسولا حنيفا مع سبيل لدى الهجر ومعها قريب مع قليل ونقربوا ندع مع سواء كي تساوي من يدري <clears throat> سورة المائدة وعد العقود الكوف كيف قفا وبالعقود فدع مع عن كثير له يسري وبسط ثلاث الغالبون له ولم يعد لهم كلا نذير على نذر وآياتها منها طوال فحرمت ويا أيها فاصدق في الأشكال في الحقر على الكافرين اسقط جميع المكلبين يبغون جبارين مع آخر نمر سورة الأنعام ولا العام في الكوفي سلا هدي قصده وصدر زكا والنور فعدد فعدد على الصدر فعدد وكيل لكوف أولا فيكون مستقيم أخيرا دعهما عنه في الحشر مع الهون طين يسمعون له ومنذرون يسمعون ومنذرين تدعون دعما قد هداني له ولا يسري ولا يسر شفيع حميم مع أليم يليهما وهارون الأخرى تعلمون فخذ إسري سورة العرب والعراف عن كوف وصدر وفارضا تعودون للكوف له الدين للبصر وشام يعذبكم وشام وقل ضعفا من النار عده وثالث إسرائيل صدر وعصدره ودع بغرور الحاشرين فعده ومع ساجدين العالمين لدى السحر تران السنين يثبتون ويتقون في النار دعوى الصالحون لدى غفر سورة الأنفال والأنفال شام عم زهرا وخمسها تعد لكوف يغلبون ولا دري وأول مفعولا فأسقطه هاديا وبالمؤمنين اسقط وفيا ورا نصر بنان مع الأقدام لدبار عده مع النار عن كل لدى الزحف والفر وفي الدين وفي الدين والشيطان والمؤمنون والحرام وفي الميعاد أسد لدى المر كذاك مع الفرقان والمتقون والقتال مع الجمعان مفعولا استمري سورة براءة وعد سوى الكوفي براءة قد لوى من المشركين الثاني فاعدده للبصر وشام يعذبكم عذابا أليما أولا وثمود اعدده للبصر الصدر ذا قصر وآخر إن الله والسابقون العظيم أليما يتقون فدع ودري وفي الدين دع ما من سبيل المنافقون والمؤمنين المشركين مع القصر سورة يونس ويونس غير الشام ويونس غير الشام قد ضال والصدور والدين دن والشاكرين فدع دهري الحمد لله